انتفي من أي حارث جاء ما جاء بل أي حارث غير حمل غير غير حمل أو شكر جاء بعد مجد فالطبيعي يكن فالطبيعي فالطبيعي يكن والأخ والفاعل والآخر والآخر فاعل موقوف على سبب عمد فوقون مبتلى <laughs> ميميتا والآخر فاعل موقوف على Pero trabajando واين واين واين واين علة جوار الوحي في نزولها والكسر قبل الياء قبل ألف ai ba kowa ɗaiɗe da yake ba wani wa

Hmm? inin fita hun qabla in ha gyara mushi mafsadu hmm? gyara mushi inin fitahun yawon wato ba da naka بل أي حرف غير همز أو سكون أي بل بل أي حرف غير همز غير غير همز أو سكون إذا بعد مد فالربيعي يكون نعم الآخر الفرعي والآخر الفرعي موقوف على سبب كهم سبب كهم غير سبب nan kun kuma je kun yi hutu fa sababin ka hamzin sababin ka hamzin au sukunin musjala مجي نقصا ثلاثة فعيها إن يجي حروفها هنا نفهم حروف المد الفرعي مجي a'a ai ba daidai da daidai ake ba wannan kayi kayi kawai wanda muke kawowa yanzu shi muke nema ai akwai ranar da za a zo kowa ya daidai da dan Allah zai kai mu wata rana ba bayani ci gaba eh mm mm milla na abin kunya wallahi to ya ce maka gashi nan wallinu ba lina ba linu نعم ba غير ba ne fa ne kai ai kana da matsala kwanan ka nawa baka zo makaranta ba ka shiga hudu ko ka shiga hudu mana baka zo da azuma da safe ba ai kuna kuna kuna gaya ma kanku ba daidai ba to ci gaba musjala hmm. ci gaba umar قبل ألف shi wannan ne nan wajen mai tashi na yake kasa akwai wanda suke haka wani yaro ya taɓa yin latti ya gudu ina kallon shi a bakin gate sai zai kirkiri wata sallah a nan wajen yana sallah na ce sallame na ce sallame ba sallah Allah da annabi kake ba na ce sallame sallah ina tsaye na ce kwanta sallar ta ka ya kwance sannan na mushi bulala na ce to in sallar gaske ce ci gaba da yi a shi ba sallar zai yi ba wai zai ma mutane wayo ya hugo ya zo nan wai nan wai zai sallah ina kallon shi to shi ne wani sai ya je bayi ko ya je bakin bayi ya gudu zai bai kawo hadda ba ya je ya je ya a bayi <laughs> wani malami a fc ya rasu allah ya je ya ce ya a ɗalib hmm, a ɗalib la ya adilu ya rasu malam kasha ba arabic department ne ce ya ce a ɗalibu a ɗalibu la ya adilu aka yi ke larabci yi ne wannan muje والدين من أي حرف غير مد غير حمد أو غير حمد أو سكون جاء بعد المد فقط للعلم باب باب من لفظ من, من لفظ وارد وحية يمشيها وهو وهو يمشيها هو وهي ليكو الكسر قبل الياء وقبل الواو يا كنت تتاشي هكا والنور من الياء وواو انفتاح قبل كل معلنا أي حرف غير الحمد أو سكون تعالى مد الحق بعلمية والآخر الفرعي, والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلة حروفها ثلاثة فعيها من لفظ واي وهو في نوعيها والكسر قبل الواو وقبل الواو ضم أحكام المد أحكام المد آه آه إيه للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مد بكلمة وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا مقارنة للمد أحكام ثلاثة تدوم للمجد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء حمز بعد مد فواجب إن جاء حمز بعد مد فواجب إن جاء حمز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر انفصل وجائز مد وقصر انفصل وجائز وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا أغض السكون ومثل ذا أغض السكون وقفا كتعلمون نستعين وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدل آمنوا وإيمانا خذا وقرنت ثلاثة الوجوب والجواب واللزوم وواجب إن جاء حمز بعد مد في جرمة وذات متصل وعد وجاء همة وأصل منفصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل إن عرض السكون وقد تعلمون نستعين أو قدم الحمد على المد وذا فذاك آمنوا وإيمانا خذا القاعدة kaka kafai ki ɗaya? ahab akamul maddi akamul maddi al-far'i akamul maddi ay al-far'i hukunce hukuncen al-maddi al-far'i ba al-maddi an faɗa mana cewa wala biduni hil hurufu tujsala in baka yi su ma harfan ba in dai baka yi al-maddi dabi'i ba to ba harfan in ka ce qala shikenan كاشر حرف مدة إن كشي يقول كاشر حرف مدة واو إن كشي كلا كاشر حرف مدة ياو فذاك هو شيشيني ولا بدونه الحروف تجي تلاب تو ينزل أحكام المد الفرعي وكن شو كن شان المد الفرعي للمد أحكام ثلاثة تدوم أي للمد الفرعي ثلاثة أحكام المد الفرعي إذا أكفت أمنا والآخر الفرعي موقوف على سبب كحمز أو سكون مفزلة هو باقي شيبة إيه، والآخر الفرعي موقوف على سبب كحمز أو سكون مفزلة سبب بغدا بيسك جاو أسماء المد الفرعي قولي الحمزة بعد حرف المد هو السكون بعد حرف المد من غاني تشيني سيشي مخو للمد أحكام ثلاثة تدوم almaddul far'iyyu ba almaddul tabi'i ba tana da hukunce-hukunce guda uku ta dumu waɗanda hukunce-hukuncen nan suke dawwama haka ba za a canza su ba za a ƙara ba ba za a rage ba la tughayyar wala tuzad sannan wala tunqas bal hiya tadumu ala haliha kal jabal wa hiya al akwai al wajib akwai maddar da take wajib a tajwidance sunan wannan maddar alwajib akwai aljawaz akwai almaddu wadda hukuncin ta aljawaz halas ne in an ce halas ita ce wadda aka baka zaɓi kaga damar ka ja ta biyu kaga damar ka ja ta hudu kaga damar ka ja ta biyar in kuma warshu kake yi kila a ce ka ja ta hudu ko ka ja ta shida domin shi al'imamu warshu ba da shi yasa ake ci mishi abul maddi baban madda kenan wanda bai da cikakken numfashi ba zai iya riwayar warshu an nafi'in ba saboda yawan maddoji eh? wal luzum sannan kuma akwai luzum madda da ta zama lazima in an ce lazim fuska ɗaya take da shi fuska ɗaya take da shi dole ka ja ta ja shida bambanta tsakanin alwajib alwajib ko dai ka ja ta ja hudu ko ka ja ta ja biyar mun gane aljaiz ita ce mai fuska uku allazin fuska ɗaya kun an ce allazin fuska ɗaya take da shi tilas ka ja ta ja shida kun ji wannan nan kunce kuncen alwuju aljawaz alluzu alwujub aljawaz alluzu fawajibun to almaddul wajib in ja a hamzun idan aka samu hamza ba da maddin bayan madda fi kilmatin a kalma ɗaya wa zabi muttasilin yu'ad wannan ana kiransa ana kirgata ta a cikin almaddul muttasil ita ce sunanta uku sunanta uku almaddu sunanta alwajib hukuncinta almuttasil yanayinta almaddul wajibul muttasil ita ce maddar da aka samu hamza bayan harafin madda a kalma ɗaya وجاء إخوة يوسف فعرفهم فدخلوا عليه فأغفه وجاء قال جاء حقا سيئت وجوه الذين كفروا wasu a'alal kafirin kaga asu misalin farko Haɗuwar hamza da harafin madda alif a kalma daya misali na biyu na si'at haduwar madda da harafin da hamza a kalma ɗaya. sai kuma na ƙarshe su kalma ɗaya kowa zai gane duk wannan ma kunce kuncen wasu kusan san sai kaga in ka ce ja'a rasi'a in ka ce su ka gani ja'a shine shine shine wannan ai ga ga ga ga harab ga hamza kaga sababu sababin ka hamzin kuma fi kalimatin wahida shine sai ce wa zabi muttasilin yu'ad ita ce ake ce mata almaddul wajib almuttasil almaddul wajib almuttasil qurra'u gabaki ɗaya ba wanda yake janta ƙasa da hudu duka qurra'u حدث ولا حرج دك القراء السبعة كي القراء الأشغامة ما إن كانوا في طريقة طريقة الطيبة وإن الإمام ابن الجو الإمام ابن الجزري طيبة النشر قوما دك ننسو قوة با وندك يجنت قسد هدو ko hudu ko biyar alwajibul muttasil mun gane shine shine yace muku fa wajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kalimatin wa zabi muttasilin yu'ad al mad al-wajib al-muttasil ita ce maddar da hamza ta zo bayan hamza ta zo bayan madda fi kalimatin a kalma daya shine sai ce wa zabi muttasilin yu'ad wannan ana kirgata a cikin al-muttasil ita kadai ce al mad al-wajib al-muttasil ita kadai ce da wannan hukuncin ita kadai ke da wannan hukuncin siffarta ta bayyana sunanta almaddu alwajibu almuttasilu wa ja'izun ita kuma madda da take ja'iz halas mai fuska uku maddun wa qasrun infusil shine a samu madda da qasu me madda harafin harafin maddan yake nufi wa qasrun shi kuma harafin madda In fusil idan aka raba su kullum bi kalimatin kowa da kalmarsa wa hadha al-munfasil wannan shine ake ce masa ake ita ce ake ce masa al-maddu al-jaiz al-munfasil al-maddu al-jaiz al-munfasil kaga idan ka ce in ka ce ya bari mu ba rubutun qur'ani ba ya ayyuha idan rubutun qur'ani ne anan za mu sa hamza kaga ya daban ko ba haka bane mm. ayyuha daban kaga almadul jaiz almunfasil ya daban ayyuha daban ya يا أيها الذين آمنوا warshu yana janta hukuncin ta da ne a wajensa al-imamu warshu hukuncin ta da a amma al'imamu hafsu da wasu daga cin alƙurra'u musamman ƙurra'ul kufa alkufiyun su suna da fuska uku ko ka ja ta ja biyu ko ka ja ta ja hudu ko ka ja ta ja biyar shi ne suke ce makasu da da tawassuɗi sannan kuma da tsuri mun gane ai ko kuma su ce fuwaiƙar tawassuɗ fuwaiƙar tawassuɗ shi ne ja biyar waiƙar tawassut kenan sai tawassut ja hudu sai kasur ja biyu fuska uku shi yasa aka ce mata aljaizul munfasil kana da halacci na fuskoki guda uku wa mislu da haka nan misalin almadul jaizul munfasil in aghadat sukunu idan sukuni ya bujiro asali ba sukuni a wajen to amma saboda zaka tsaya sai kai sukuni waqfan saboda tsayawa ka na nasta'inu kamar misalin ta'alamu تعلمون ني كغني تعلمون ني اما سبب ذا كذا شيء كشي تعلمون فسوف تعلمون من يكون لمن تكون له عاقبة الدار فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار فسوف تعلمون حق نستعين اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم فما ذاك تأتيك شيء نستعين تو إيه تماما كنا دفسك أكو هو كجا تجا بيو هو كجا تجا هلو هو كجا تجا شدا إتبا بيغبا جا شدا من غاني أي أو قدم الهمز كو أكجبات الدهمزة على المد أكم مد وذا بدل وأن بدل كينا كآمنوا كمن آمنوا وإيمان ده خزا ككم ليس وأن تاب تاسيري أورشو ورشو وعلم آدم الأسماء كلها kaga adama to warshu na da fuska uku ko ja biyu shine suke ce mishi qasru badlin sannan akwai ja hudu tawassudu badlin sannan akwai tulu badlin al-imamu shi yana da waɗannan fuskokin guda uku duka me yasa muke yawan buga misali da warshu saboda ai karatun da aka fiye a Najeriya kenan ko a rediyo ana koyarwa ai su ake yi ko duk da ba makarantar su ɗaya ba haka Allah ya kama na su hmm. asali warshu ake yi a Najeriya kowa ya taso warshu yake yi ko mai tajwidin ko wadda ba tajwidin hmm. sannan zuwan zuwan zuwan fara musabaka fara musabaka kuma sai aka zo mana da hafsu shi yasa za ka ga har yanzu warshi wasu suke yi so da kasan mu ilimin mu kusan ya zo daga maroko ne daga magrib ba har yanzu kasan mutanen magrib da wuya sai kai tafiya mai nisa baka samu wani na wata riwaya in ba shi ba ka kalli talabijin ɗinsu tashar su a sadisa har da waɗannan tsofaffin malaman da suke zuwa su haɗu a masallaci suna karatu <laughs> alimamu malik ya ce bida'a ne wannan karatun nasu da suke yaduwa Wa'allama ajamala asma akullaha su ma'arada huccanan mala'ika cifa qada an bi u bi asma i Haula. Haƙa za kai iya sanayen ayi da'ira to ka ga warshu da hafsu kenan yanzu. mun samu hukuncin alwajib mun samu hukuncin aljaiz alwajib kala ɗaya ce ita ce alwajibul muttasil amma aljaiz kala uku kala farko aljaizul munfasil kala ta biyu al'aridu lissukun sai ta uku maddul badal amma ita a wajen wa a wajen al'imamu warshu to sai sauran su kuma su ne al-luzum din akwai al-maddu al-lazimu al-mukhaffafu al-harfi akwai al-maddu al lazimu al-musaqqal al-harfi akwai al-maddu al lazimu al-mukhaffafu al-kalimi sannan akwai al-maddu al-lazimu al-musaqqal al-kalimi mun fahimta su ne waɗannan sannan kuma sai maddul farqi maddul farq maddul farqi ita ma tana daidai da almaddul lazimul mutaqqal al kalimi qul allahu adina lakum am ala allah taftagun hagan to sune wadannan saboda haka zamu tsaya nan an Allah kai mu sai a kawo baiti biyar kun ga ba ku haddace wadannan baitotan wasu mutum ya abin da zai amfane shi duka nan karatun kowa yana makan sani ba wani wanda yake ma wani in mutum ya yi kansa ya mawa shi zai ga amfanin haka kadiman abin nan ah, yanzu ko ba yanzu ba